kotun koli ta tabbatar da zaben gwamna peter mba na inugu a labarin ƙetare kuwa game da bikin kirsimati 'yan kasuwa da dillalan dabbobi sun koka da rashin ciniki a accra a labarin wasanni real madrid ta koma jagorantar teburin gasar la liga To kanin labaran kenan yanzu ga cikakkun su mai karatu Suleiman Hassan. Ministan kuɗi da tattalin arziki na Najeriya Wole duniya bayyana cewa duniya ba za ta iya ci gaba da gudanar da harkokin kuɗaɗe da ake ba da bashi da ruwa mai yawa ba. Kana ya ce wannan ne ya sa Najeriya ta karkata ga cibiyoyin kuɗi na Musulunci domin cin bashi. ministan ya ce matsalolin da aka samu na ma'adanai sun sa farashin kayayyaki ya yi tashin goron zabi sannan kuma ya sa an ƙara kuɗin ruwa wajen amsar bashi ministan ya bayyana haka ne a wurin wani taro da hukumar kula da harkokin kasuwanci ta scec e a turanci a takaice da kuma kula da kuɗaɗe ta musulunci ifsb suka shirya a birnin abuja da yake jaddada illar tasirin kuɗaɗen ruwa mai yawa ministan ya ce sun san ba zai yiwu a samu kudaden da ake bukata don cin gaba wato ci gaba na ƙasa da kayayyakin more rayuwa da ma ayyukan jin daɗin jama'a ba idan aka ci gaba da amfani da tsarin kudaden ruwa mai yawa ministan ya zayyano ababen more rayuwa kamar ilimi da kiwon lafiya a matsayin wasu muhimman wurare da ke fama da matsanancin basuka ya buƙaci a zurfafa fahimta da amfani da kudaden bankunan musulunci yana mai ɗaukar su a matsayin hanyar hada-hadar kuɗaɗe da ake samun ci gaba wadda ifsb ta amince da su to a wani batun da ya shafi na kuɗaɗe wani rahoton bincike da manyan jaridun najeriya suka samu kwafinsa ya bankaɗo yadda ake zargin tsohon gwamnan babban bankin najeriya godwin emefiele cewa ya buɗe asusun ajiya har guda 593 a ƙasashen amurka da birtaniya da kuma china rahoton wadda shugaban hukumar bincike kan lamuran da suka shafi kuɗaɗe ta najeriya jim obaze ya jagoranta ya bayyana cewa Emefele ya buɗe waɗannan asusun ajiya ne ba tare da amincewar kwamitin daraktocin bankin na cbn ba an kuma gano cewa tsohon gwamnan bankin ya ɓoye fiye da fan miliyan 500 a cikin wasu asusun ajiya na ƙasar birtaniya kaɗai rahoton bankaɗar wadda aka miƙa wa shugaban najeriya bola ahmad tinubu a ranar laraba ya bayyana cewa tsohon gwamnan babban bankin na cbn ya buɗe waɗannan asusun ajiya ne a mabambanta bankuna da ke amurka da birtaniya da kuma china rahoton ya bayar da shawarar a tsare wasu jami'an cbn da suka yi aiki da imefele da wasu na daban da ke da hannu dumu-dumu wajen aikata manyan laifuka masu alaƙa da badakalar kuɗaɗe idan mai kallon mu zai iya tunawa dai a watan yunin wannan shekara ne shugaba bola tinubu ya kafa wani kwamitin binciken babban bankin ƙasar nan da kuma dukkan ma'aikatansa ƙarƙashin shugaban hukumar binciken lamura da suka shafi kuɗaɗe ta najeriya jim obaze To daga fannin kuɗi a Najeriya dai har yanzu sai kuma fannin tsaro inda a Najeriya rahotanni suka ce an fara kakkaɓe wasu daga cikin gaggan 'yan bindiga a wurare da suke yawan kai har-hare a jihohin Zamfara, Katsina, Sokoto da kuma Neja. Wani ɗan jarida mai binciken kwakwaf harkokin tsaro Manir Sani Fura Girke ya ce akwai kwararan alamun da ke nuna ana samun nasara a yankin yakin da ake yi da 'yan bindigan ya ce a gaskiya a halin da ake ciki musamman kwanaki goma sha bakwai da suka gabata tunda aka fara matsalar rashin tsaro ba a taɓa samun irin wannan nasarar ba saboda yadda ake fatattakar barayin dajin ba sai an jira sun kawo hari ba bin su ake har dabobinsu ana yakar su malam munir ya shaida wata sar bbc cewa an samu nasarar rage karfin shugabannin 'yan bindigar munir ya ce 'yan bindigar na tserewa daga dabobinsu musamman saboda yadda mutane na wasu jihohi suka ɗauki matakin kare kansu da kuma yadda jami'an tsaro ke ɓarin wuta a kan 'yan bindigar saboda haka suna komawa jihohin taraba da adamawa saboda abin da ya yi musu tsauri da yawa kusan babu inda za su fita da mashin ko wato ko kuma a kai hari shi yasa ba su sanya fitilar mashinan su domin tsoron kada a kawo musu hari rundunar 'yan sanda a kano ta kama wata matar aure mai suna hafsat sirajo mai shekaru 24 bisa zargin kashe wani matashi mai suna na fiye hafizu da wuka kwamishinan 'yan sandan jihar muhammad usaini gumel ya gabatar da wadda ake zargin tare da wasu mutane biyu a gaban manema labarai ranar juma'a inda ya bayyana cewa Hafsat wata mazauniyar unguwa uku da ke karamar hukumar Tarauni ta amsa laifin kashe mamacin ta hanyar daba masa wuka. Ya ce an kama mijinta ɗayyaba Abdullahi mai shekaru 38 da kuma mai gadin su Malam Adam mai shekaru 65 bisa laifin taimakawa wajen ɓoye gawar don ɓoye laifin kisan kai. Hafsat ta shaida wa manema labarai cewa direban da ke zaune tare da su ya yi ƙoƙarin hana ta kashe kanta inda ya ƙwace wuƙa a hannunta. A halin da ake ciki dai mahaifin marigayin Malam Hafizu Gorondo yana zargin cewa ma'auratan sun haɗa baki ne domin kashe ɗansa saboda wasu maƙudan kuɗaɗe da yake bin mijin matar. ya ce ɗansa ya shaida masa gazawar ɗayyabu wadda shi ma abokin kasuwancinsa ne ya biya shi bashin naira miliyan 25 da yake bin sa 'yan sanda sun ce za a gurfanar da waɗanda ake zargin da zarar an kammala bincike to har yanzu muna jihar ta kano jalla babbar hausa inda jami'an 'yan sanda suka ayyana neman wasu mutane 72 ruwa a jallo bisa zargin aikata laifin fashi da makami da aikata daba mutanen suna cikin tubabbu eh, wato tubabbun 'yan daba 623 da suka mika wuya ga 'yan sanda a kwanakin baya ƙarƙashin shirin zaman lafiya da ya yi musu afuwa 'yan sandan sun ce sun gano wani da ya mika kansa a baya a yanzu yana jagorantar gungun wasu matasa suna tayar da hankalin mutane a unguwanni da ma ciki wato ciki har da wato yankin dala kwamishinan 'yan sanda a jihar ta kano cp muhammad Hussaini gumel ya ce waɗanda wato ba su fanɗare ba za a taimaka musu su zama masu amfani a cikin al'umma to daga batun tsaro a kanan dabo da ke arewacin najeriya sai kuma batun yanke shari'ar zaben gwamna a kudu maso kudancin najeriya inda kotun kolin najeriya ta tabbatar da zaben da aka yi wa peter mba na jam'iyyar pdp a matsayin gwamnan jihar enugu a zaben gwamnan jihar na watan maris kotun ta yanke wannan hukunci ne a zaman da ta yi a ranar juma'a inda a lokacin zaman nata daukacin alkalai biyar na kotun suka yi watsi da karar da jam'iyyar labour party da ɗan takararta na gwamnan jihar chijoke edioga suka ɗaukaka suna ƙalubalantar sakamakon zaben na ranar 18 ga watan maris kotun ta bayyana cewa babu wata hujja kwakwara da aka gabatar wadda zai sanya ta soke hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara da kuma na kotun sauraron ƙorafin zaben jihar ta enugu waɗanda dukkaninsu suka tabbatar da nasarar ta in ba sakamakon zaben gwamnan na jihar enugu da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato inec ta fitar dai ya nuna cewa Peter Mba shine ya lashe zaben da ƙuri'u biyar. To a labarin ƙetare kuwa 'yan kwanaki kaɗan kafin gudanar da bukukuwan Kirsimati da na sabuwar shekara. 'Yan kasuwa da dillalan awaki da tumaki sun koka da rashin ciniki a Accra babban birnin ƙasar Ghana. a cewar 'yan kasuwar ko da yake sun samu karancin ciniki a bara amma wannan shekara ta fi muni a yayin da wasu 'yan kasuwar suke danganta karancin cinikin da tsadar kaya da rashin kuɗi a hannun jama'a wasu kuwa sun nuna damuwa kan tasirin da kalandar ilimi ta bana ta yi a kasuwancinsu a wannan lokacin bukukuwa kamar yadda masana ke cewa dai wannan rashin ciniki da 'yan kasuwa ke fuskanta na da alaƙa da yanayin tattalin arzikin ƙasar kuma lallai alamu sun nuna cewa 'yan kasuwa na cikin wani hali na matsi da damuwa inda suka buƙaci gwamnati da masu ruwa da tsaki da su duba ga lamarin. To a wani labarin kuwa a ranar Juma'a 22 ga watan Disambar nan na 2023 ne ayarin ƙarshe na dakarun Faransa a Nijar ke komawa gida sakamakon takun saƙa da ke tsakanin ƙasashen biyu. faransar dai ta ba da sanarwar rufe ofishin jakadancinta da ke birnin yamai faransa ta ce ta yi haka ne saboda abin da ta kira rashin samun cikakken haɗin kan da zai ba da damar gudanar da ayyuka kamar yadda ya dace gwamnan soji kwamman sojoji da suka rage daga dakaru 1,500 ɗin da ƙasar faransa ta ƙaddamar da ayyukan kwashewa su ne suka tashi daga sansanin sojin sama na birnin yamai a ranar juma'a domin komawa wato ƙasarsu kwanaki tara kafin shuɗewar wa'adin da hukumar mulkin sojin Nijar suka bayar don ganin tsohuwar ƙasar mulkin mallakan ta fice a sanadiyar saɓanin da ya biyo bayan juyin mulki na ranar 26 ga watan Yuli. To a fagen wasanni kuwa gidauniyar tsohon shugaban majalisar dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki ta buƙaci al'umma da su haɗa kai wajen ganin an bunƙasa harkokin wasanni a ƙasar nan. Gidauniyar wadda Saraki yake ɗaukar nauyi ta bayyana haka ne a wajen wasan ƙarshe na gasar ƙwallon kwando ta Hilltop Pacers basket wato basketball da aka yi a ranar Alhamis cikin wata sanarwa da ta fitar. gidauniyar ta abubakar bukola saraki ta ce tana son wasan kwallon kwando kamar yadda shugaban gidauniyar shi ma yake sha'awa sanarwar ta kara da cewa hakan ne ma ya sa gidauniyar ta samu halartar zuwa wajen wasan karshe na wasan kwallon kwando ta hilltop versus basketball kuma kallon matasan suna jajircewa yana da ban sha'awa sannan yadda ake zira kwallo a cikin kwando shi ma abin burgewa ne da ƙarfafa gwiwar matasa to a can wato wasannin turai kuwa ɗan wasan real madrid lucas vargas ya zira kwallo da ta bai wa ƙungiyarsa damar ɗarewa teburin gasar la liga na ƙasar spaniya madrid ta doke alaves da ci ɗaya wato da babu bayan da girona ta tashi ci ɗaya da ɗaya da real betis madrid da girona dai sun yi kunnen doki da maki 45 a teburin gasar ta la liga madrid ta samu wannan nasara ce duk da cewa 'yan wasa goma kawai ta buga wasan da su alƙalin wasa ya sallami nacho Fernandez bayan da aka same shi da laifin yin shigar keta to waɗannan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 da suka hada da facebook twitter instagram youtube da sauransu duk at unity fm tv a madadin kowa da kowa musamman injiniyoyin da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin ɗinku awal ibrahim gsm da abokiyar aiki wato fiddausi abubakar ni suleiman hassan dana ta tace na karanto muku labaran nake mana fatan alheri